yanzu haka kimanin wata ɗaya kenan ambaliyar ruwa tana barazana ga ƙauyuka da birane a jihar sokoto inda ta yi sanadiyar baranta kayan amfanin gona na miliyoyin nerori tare da ruguza gidaje haka ma ta yi sanadiyar salwantar rayuka da dukiyoyin jama'a tare da barnata tituna da gadoji kamar gadar silame wadda yanzu haka ta yanke abin da ya yanke sadar da jama'ar ƙauyuka masu yawa da garin Sokoto. Wanda aka aiko mutane da yawa waɗanda gidajen su sun faɗi. To mutane da duk abakin fadama magana abinci gare su gaskiya ga shekara bana babu ta. In ka diba wannan ɓarayin gashi duk komai ya mutu. Wannan ma ɓarayin haka duk ka gani nan kuma haka take yanke kuci da sauran wuraren mu da cikin yankin keɓe local government gaba ɗaya. Sannan kuma kaga cikin ikon Allah bayan abincin da Allah ya kaddara muka rasa sai ya jarabce mu da wani ibtila'i na yankewa gada wa gada ta kawa ta yanke nan can ma ta yanke sannan banda wagga tafa kuma ta yanke ita ma kamar wagga gwamna aminu waziri tambal ya ziyarci kananan hukumomi guda hudu daga cikin waɗanda ambaliyar ruwa ta yi wa illa a jihar sokoto inda ya jajanta wa jama'a har ma ya alwashin cewa gwamnatin sana duba yiwuwar samar da madatsun ruwa a kananan hukumomin raba kebe da kuma silame domin rage matsalar ambaliya da kuma bunƙasa ayyukan noma ina kira ga kuma gwamnatin tarayya a gaggauta gyarawa da kuma yashe Ah, madatsarwa ta bakalori da matsarwa ta goranyo don rashin ah, yin haka yana daga cikin abin da ya sa muke samun wannan ah, ambaliyar ruwa a wannan yanki kamar na ambata kuma da yadda Allah gwamnati jihar Sokoto tana duba yiwuwar yin madatsarwa wato dam a nan tsakanin nan Roman Sarki da da ita karanta margai da kuma a can karamar hukumar ta silame kuma aiki tuni ya nisa wurin na tuntubi wasu mazauna waɗannan ƙananan hukumomin a kai da suka ji wannan kalamin na gwamna. A sunana Abba Muhammad Usman mutanenmu na kyaɗe kashi fiye da tamanin cikin ɗari manoma ne kuma ambaliya ta ruwa gaskiya tana illata harkokin neman abinci na mutanen garinmu. Idan aka yi mana madatsan ruwa a insha Allahu za su inganta hanyoyin sana'o'inmu na noma kuma muna fatar za su rage asara ta abubuwan gona da kuma rayuka. Sunana Umar Buda Gani. Mun na kwarai da wannan rashin da mai girma gona mana neman madatsar ruwa a karamar hukumar mulki ta Raba. Saboda muna fama da ambaliyar ruwa. A duk shekara lokacin ruwa sun ka taho suna mamaye mun amfanin gona muna hasara sosai. Amma yanzu mai girma gwamna ya zo kwanan baya ya ziyarce mu ya ga irin tsarorin da an kai na amfanin gona da kuma gidaje. Kuma ya muna albishir cewa insha Allah zai mana madatsar ruwa. Baya ga madatsar ruwa ta Goranyo da ta Shagari akwai wata a lugu wadda ambaliyar ruwa ta shekara ta da 2010 ta lalata har yanzu ba a gyara ta ba sai kuma wata wadda gwamnati mai mulki yanzu ta soma aikin samarwa a yankin gudu wataƙila idan aka kammala ta tare da gyara ta lugu da waɗannan sababi guda uku da gwamnati ke duba yiwa samarwa ayyukan noman rani za su kama gadan-gadan a jihar sokoto muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya